Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shekaru uku kenan tun da hukumar lafiya ta duniya WHO ta kira COVID-19 annoba a ranar 11 ga watan Maris na 2020 zagayowar rana a yau Asabar ya sa masana kiwon lafiya sun lissafa nasarori da gazawa da aka samu ta coronavirus ta kashe kusan mutane miliyan bakwai a faɗin duniya kuma ta nuna da ita za a rayu tana yaduwa cikin sauki daga mutum zuwa mutum tana hawa digon numfashi a cikin iska tana kashe wasu waɗanda suka kamu amma tana barin yawanci su warke ba tare da lahani ba waɗanda suka kamu da allurar rigakafi sun ba da gudunmawa ga gina garkuwar jiki wanda yanzu ya ba wa yawancin mutane damar ci gaba da rayuwa ta yau da kullum. Babban birnin ƙasar Ukraine ya maido da hasken wutar lantarki a mafi yawan sassan birnin jiya Juma'a, kwana guda bayan da Rasha ta kai har-har da makamai masu linzami a faɗin ƙasar, wanda ya lalata kayayyakin more rayuwa da tashoshin samar da makamashi. Shugaban rundunar sojin Kiev, Sarhi Popko, ya ce an maido da wuta da ruwa a babban birnin ƙasar. amma ya ce kusan kashi talatin cikin ɗari na mazauna birnin har yanzu na'urar ɗumama gida ba ta aiki ya ce ana ci gaba da aikin gyaran hukumomin ukraine sun ce an maido da wutar lantarki gaba ɗaya a yankin odessa da ke kudancin ƙasar kuma kashi 60 cikin ɗari na mazauna birnin kharkiv na biyu mafi girma da ke fama da ɗaukewar wutar lantarki sun dawo kan layi zuwa je juma'a sai dai hukumomi sun ce babbar barnar da aka yi wa samar da wutar lantarki na ci gaba da wanzuwa a yankin kharkiv da yawa da kuma yankin jitomir da ke arewa maso yammacin kasar harin makami mai linzamin na rasha ya kashe akalla mutane shida a ranar alhamis a ukraine tare da lalata muhimman wurare a fadin kasar. Wata mahaukaciyar guguwa da aka yi wa lakabi da Freddy na kan hanyar sake afkawa gabar tekun kudancin Afirka da sanyin safiyar yau Asabar. bayan da ta kashe mutane akalla 27 a kasashen Mozambique da Madagascar tun bayan da ta fara sauka a watan da ya gabata. Daya daga cikin guguwa mafi karfi da aka taba samu a sashen kudancin duniya, Freddy na iya karya tarihin guguwa mafi dadewa a cewar hukumar kula da yanayi ta duniya wacce ta ce guguwar ta kwanaki 31 a cikin 1994 tana rike da tarihi na yanzu. An sanya wa Freddy suna ne a ranar 6 ga watan Fabrairu kwanaki talatin da suka wuce. Fiye da mutane dubu da 171 ne bala'in ya shafa bayan da guguwar ta ratsa a kudancin Mozambique makonni biyu da suka wuce, inda aka yi ruwan sama da ambaliyar ruwa da ta lalata amfanin gona da lalata gidaje a cewar hukumar jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA. Hukumar OCHA ta faɗa a jiya Juma'a cewa adadin mutanen da Freddy ta kashe na baya-bayan nan 27 ne goma a Mozambique da kuma sha bakwai a Madagascar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Birtaniya za ta biya Faransa kusan fan miliyan 480 cikin shekaru uku don ƙoƙarin hana bakin haure tafiye-tafiye a cikin ƙananan kwale-kwale a faɗin mashigar ruwan ƙasashen yayin da ƙawayen biyu suka ɗauki wani babban mataki a jiya Juma'a don kawo ƙarshen cece kuce da aka kwashe shekaru ana yi a bayan ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai wato exit A wani taro da aka shirya domin sake gina alaka, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gaida Firaministan Birtaniya Rishi Sunak cikin murmushi kafin su amince don yin aiki tare da ke bayyana haka a matsayin lokacin sake haduwa. Macron ya shaida manema labarai na haɗin gwiwa cewa dangantaka ta taɓarɓare sakamakon ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai. Sunak ya ce lokaci ya yi da za a kulla sabuwar dangantaka sabuntawa wadda ke nufin yarjejeniyar bai ɗaya ta farkon ƙarni na ashirin wanda ya sauƙaƙa batun cimma dangantakar diflomasiya tsakanin manyan ƙasashen turai. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kira ga ƙasashen Afirka da su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar kwalara. wanda a cikin shekarar da ta gabata ta kashe sama da mutane dubu uku a ƙasashen afirka sha biyu fiye da rabin waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cuta a malawi da ya kafa tarihi hukumar lafiya ta duniya da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta afirka sun gudanar da taron gaggawa na kwanaki biyu kan cutar kwalara a wannan makon a malawi tare da ministoci daga ƙasashen afirka sha hudu an kammala taron na kwanaki biyu jiya juma'a tare da yin kira ga ƙasashen da su ɗauki kwararan matakai wajen inganta harkokin ruwa tsaftar muhalli da kiwon lafiya tsakanin al'ummarsu a cikin wata sanarwa ta rufe taro da aka fitar ta ce ana buƙatar ƙarin himma kan sa ido da rigakafi don kawar da ƙwayoyin cutar kwalara da ke yaduwa ta hanyar gurɓataccen ruwa Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za mu duba yankunan da ke kan iyaka da Najeriya inda sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa. To madalla. albarkacin babban taron naɗin sarkin dogarawa na bakwai a garin dogarawa da ya haɗa manyan ma'aikatan fadar shugaban ƙasar Nijar da babban wakilin shugaban ƙasa da manyan ministoci da membobin gwamnatin ƙasar da gwamnonin tawa maraɗi da doso da kuma sultan na maraɗi zindiyar da agadez da kuma sarakunan gargajiya da manyan daraktocin ƙasa da sarakunan gargajiya da wakilai daga tarayyar najeriya an yi kira ga sarakunan gargajiya da su shafa wa jikinsu toka don magance kalubalen tsaro da suka yi wa kasar tarlaki musamman a iyakata da tarayyar najeriya inda 'yan bindiga ke sace dukiyar jama'a da yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa akan wannan wakilinmu haruna mamman bako ya shirya mana wannan rahoto. Albarkacin naɗin sabon sarkin dogarawa alkakadiri attawal da ke kasancewa na bakwai a wannan masarautar da ya gadi abdulkadiri attawal an samu halartar manyan fadawan fadar shugaban kasar jamhuriyar Nijar da babban wakilin shugaban kasar Fumakwai Gado da ministocin kasar da sultan sultan na Maradi da na Zandar na Agadas da gwamnonin jihohin Maradi Doso da Atawa da sarakunan gargajiya da manyan daraktocin kasar da shugabannin kungiyoyi masu zaman kanunsu da na ma'aikata da manyan 'yan siyasa da ma wakilai daga tarayyar najeriya an yi kira ga sarakunan gargajiya da su sakawa jikinsu toka don magance matsalar tsaro da tawa kasar ta jamhuriyar nijar zobe musamman iyakar nijar najeriya kamar yadda gwamnan jihar tawa isa musa ya kira lokacin da ya ɗauki magana. Sarki alkaka san da sani da kwai babba amana kuma ta biyu ita ce wadda tsakanin ka da gwamnati. Idan ka san duk matsalolin talakawa na wacan amana ta farin ta hannunka suke biyuwa su zo wajen gwamnati haka zalika in gwamnati na da shawara in yana da sako ta ba zai bai shi ya je wajen talakawa kuma allah ya sa ta hau sarauta cikin lokacin da kasan tana fuskantar babban matsala ita ce ta tsaro ina ɗauki misali wannan yanki na in muka taso tun daga bakin kwanni muka kai har duku duku gusun dinnan muna fama da yan iska ɓarai azzalumai waɗanda abin da suke yi suna kaiha suna ɗinkar dukiyar mutane bayan sun kwakwashe dukiyar mutane da yake ba cikin ƙasar mu suke ba can wancan gini suke sai suna turɗuwa suna tokan mutane suna kai su can ana yin na kika bisa shi sai an ba su kuɗin fansa sarki da kai da masu garuruwa da talakawa dole sai kun taimaki shugaban kasa mai girma muhammed ko kowa da waɗanda mutane sa'annan kuma al'umma ku al'umma mu fannin hankalin taifanta a buɗe ido a buɗe kunnuwa a saurara wannan aiki babban aiki ne don saboda duk al'umma inda duk kwanciyar hankali ya zama to yana samun barazana to al'umma tana cikin matsala kenan saboda shi kwanciyar hankali ko arziki kuma shi arziki ba ka san da hannun shi sai ya kubce maka ku dibi waɗanda sun kai kuɗi kuɗi sun kubce musu za ku gani sun koma kawo mahaukata to kan ni abin da mu koma begen kwanciyar hankali kenan sai kowa ya kama kuma babban nauyi yana ga magabata har ma ka yanzu doka gaba ɗaya sarakuna gaba a lokacin da yake mayar da jawabi da sunan kungiyar sarakunan gargajiya game da sha'anin na tsaro a wurin wannan wankan sarautar dogarawa sarkin hamdullahi ya yi kira kamar haka. kuma sunan sarakuna mu muna roƙo ga mutane a yi roƙon Allah Allah ya tabbatar da lahir a ƙasar mu na Nijar Allah ya yanke da marɓaye eh, waɗanda aka bi waɗanda a baya Allah ya kawo muna lahiya a ƙasar Nijar wutan da yake kone Allah ya sa ruwa ga wutan Allah ya dauke mu ya kawo da zaman dai a kasar Nijar. A cewar mai baiwa shugaban kasar jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad shawara ta musamman Malam Zakar Umaru shirin tubalin tsaro ya kamata kowa ya zama sojan kansa musamman 'yan Nijar da ke zamne a kan iyaka da tarayyar Najeriya domin a cewarsa lokacin da duk tarayyar Najeriya ta yi mura to sai jamhuriyar Nijar ta fara. Kowa yanzu kenan sojin kanshi ne, polis din kanshi ne, jandarman kanshi ne, kowa. Eh, babu ƙasar da ta ya kai ta tsare kanta ita kadai, babu ita sai jama'a sun shiga sojawa ba su isa kayan yaƙi ba su isa yanzu kayan yaƙi ma ba su da wani amfani bannan da za a yi ba da kayan yaƙi ba ta haihuwar da kayan yaƙi kai yawa to mutane kowa ya hake kanshi wanda duk ya ga abu na bayar da shi bai haɗi ga abubuwan nan da suke faruwa gidan makwabta kowa yana gani to shi makwabcin nan da yake cikin wannan halin kai dubara ka hishi ko ilimi ka hishi ko tsoron Allah ka hishi ne menene shi wanda duk da wannan ya shiga cikin wannan abun kai kake tsammanin ba zai kawo gare ka ba to ya kamata don Allah mu nan kwani mun yi kowa zama bisa haɗari kamar bisa bakin reza ne muke zama da kaɗan ka motsa kana iya faɗuwa in kana tsaye bisa igiya to wallahi tallahi mu mai da hankali abubuwan duk da muke gani gidan makwabta in ba mu kare kanmu ba tariya biyu ce roƙon Allah zauka addu'a kuma da kiyayewa da abin da ke shiga yana huta mu ta tashi tsaye mu zan kamar mahaukata mu tsare kanmu mu san abin da muke hwaɗi mu san wa muke hada ma shi mu san abin da za mu ɗauka mu kai wani wuri mi zai iya kawo kamar cika saka to ka gani duka waɗannan abubuwan su ne tsaro wallahi mutane su sani duk sadda najeriya ta yi mura to nijar sai ta tara a san da haka nan inda duk mura ya kama najeriya to nijar sai ta yi tari in tana so in ba ta so shirin tubalin tsaro ya tambayi sabon sarki na dogarawa alkakadiri a tattawal ko ya ji da kiran da aka yi wa sarakunan gargajiya a wurin wannan bikin wankan sarautar sa'a. Tun da Allah ya wa ga kujera abinda muke faɗakar ma mutane kenan har ma dai baki iyaka. Saboda in gemin ɗan ya kama kan wuta ka samu na ruwa abubuwan da muke gani a cikin najeriya makwabce mu tashin hankali mutane kullum ana zuwa ana gaya mana ana cewa mutane sun yi gudu sun taho cikin kasar mu su kwanta sai da sa su koma saboda kwana ya gagare su a can to wallahi muna jawo hankalin mai duk inda muka ga mun ka taru kai ba a wata ban kira hakimai mai surtu na bakin iyaka musamman muna tare da OEM tana taimaka mana suna zuwa ana ƙara waye musu kai abinda duk suka gani mai su zo su bi saboda su ne kunnuwan mu ne idanu an ba su sabulin ne saboda in sun ka ga wani abu su kira an ba mu salilin ne falot duk hakimin da aka wani bakin yaka babu wanda oyen ba ba wannan salula ba saboda ne saboda abubuwan da suka gani hakimi kai ya tsaya in baya da lambar sarki yana da ta ko yana ta sebe ko yana ta komisariya akwai komisar na dogara akwai na can bakin iyaka a gidan ta tabas ana iya kamar kuna da wasu yan gudun tara ke cikin yankin ku daga najeriya eh suna shigowa kwarai ko nan bakin iyakan nan kure ga su zo mutane da dama da iyalinsu wallahi ana gaya mana kullum saboda ba kwana ma suke yi sai dai sai dai da sahi su mutane da dama da mata da iyali su suke zauwa sai dai su koma da gabatar baya saboda kwana ya gagare su ta eh, Allah dai kyauta Allah ya ka sauki ko ba gaskiya saboda Najeriya kasan mu makwabciya tana cikin wani irin hali to wannan halin da take ciki muna addu'a Allah shi yayi mana Allah shi yayi mata shi kuma ka Allah ya kawo mana shi sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan bindiga suka kashe mutane biyar a garin jeman najeriya ta karamar hukumar mulkin ilela a cikin jihar sokoto da ke iyaka da jema ta jamhuriyar nijar

suna galme yanzu haka yanzu ya ake ciki nan garin ya ake ciki yanzu za a ta yaya zana iza su yanzu nan to wannan mataki an ka ɗauka su waɗanda suka yi wannan ɗanya aiki an kamo su ko kuma suna yana yanzu haka sun tsere sun yi daji to watakila yalla ko kun sanar da hukuma don ta gaugau ta kai musu hormaki a kamo su hukuma ta tsoro bai mana aikin ko suka tafawa. To yanzu ya mutanen garin suke ciki ana ecce garin ana zaman dardar ake koya ake ciki. Eh, gari ana kanta ya ga sai ana na eh, ana adisawo. lokacin hira da kuka saurara mutum hudu ne aka gano sun mutu daga baya ne aka gano na biyar ya kwanta dama yayin da mutane biyu da aka jima rauni sosai ke can asibitin ƙasa da ƙasa na garin galmi a cikin gundumar malbaza a cikin jihar tawar guriyar nijar rai kwakwai mutu kwakwai Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu Haruna Mamman Bako, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina Kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. To gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da dan gari wanda ni Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM da ke birnin kwani jamhuriyar Nijar zan gabatar muku. Shirin da dan gari yana zo muku ne a ƙarƙashin yarjejeniya da ma'amala da sashen Hausa na muryar Amurka da waɗansu gidajen rediyo na nahiyar afirka wanda a yau shirin ya kai mu a garin gazurawa inda muka tattauna da mai garin na gazurawa wanda ya soma da gabatar da kanshi kamin ya kama na tarihin garin mai gari mai sunanka garba isa garba isa ka kai yanzu kana kayan shekara nawa yanzu da hawa na yanzu ina da shekara goma sha hudu da hawan sarauta wannan gari eh ta wannan gari zura kai kan kan kan yan ka shimilce aka buge gaba ɗaya da waɗanga shekaru da waɗancan naka shekaru suna kai nawa shekara 60 gari ne yanzu shekara 60 mm, wannan gari na gazurawa wace masaniya gare ka ga dalilin asuliyar kiran shi garin gazurawa to mu dai mun yi tambaya ga mayya wani tsage na wanda akwai mu shi ne aka ce magazuranci shi na mun ka gani wanda aka ce magazuranci to mun yi tambaya mu bincika mu gane shi shi na gazuranci mina na sanadi ne amma ba mu samu sanin ba sai dai wani mun ka tambaya ya ce mana gazuranci shi tsagen shi ne aka ce ma gazuranci e to muna yan musan wannan gari na gazurawa yanzu akalla ana ya kimanta ya kai shekara nawa da girkawa misali to garin gazura tun shekara da an kaci kwanni wanda aka ce tura sun ci kwanni tun wannan shekara garin gazurawa an ka girka shi ko da an kai wannan ci an girka su don abin da mayaka ba mu labari kamar sun shekara guda su ana ce muna sun taso daga asuji kuma makiyana suna da tumaki suna ta suna kiwo sun kaza kanan garin ga dutsen ga zura sun kaza mana to da sun kaza mana su anan suna zama zama zama sai kamar yan ganganiya masu iko don da sarakuna mutane suna hawan dawaki suna yawata to sai sun ga sun gani su sai zonga zonga ce masarki kai Allah ya taimake ka mun ga wasu mutane masu dukiya amma mutanen bai kamata a barfuci ba to sai an ka saka iko to sai gani su tattauna da su ya ce to muna son ku tsaya sun ga ce to ba mu iya a nan saboda mu ma muna da iko namu na kanmu an ga ce mina na ikon ku sun ga ce mu abin da iko mu ko balawa yo swata in an ga cikin garin gazura bude shi akai sai an ahita a dame shi kun je namu iko to sai an ga ce to an yi muku to da ya sun ce mana ko da barawo ya yi wasu an kaɗa mishi da an shigo cikin na zuwa bude shaka an ka sai waje sai a ɗame shi to ana nan an amince da haka nan sai wasu turawa sun ka zakwanni nan sun ka zama sarkakau to da sun ka zaka su sannan ba a san agwala ba sai sun ka zaka agwala sai suna ce mutane to sun ga sun ka zamana sun ka zamana ba ce ku akala ba to sai suna aika ana sai musu abinci kamar banku ko su mai siyo musu kwai turan nan sai an ka ce da ta sai musu kwai sai musu gari suna ce sarki wanda ya yi araba to sai dai an ga sai musu kwai sun ka son kashi yaron sun ka doka sun kuma to mu gona an zaka an faɗa ma mutane na gazura wasu suka ba mu labari an ce to in an koro su da kwanni waɗanda an nan su tare to sai sun kawo duci gashi na gazura ana kiɗe kiɗe da kwarura da bakka ana kiɗe kiɗe ana kiɗe kiɗe ana ce to in sun to a tare to ko da an ka diba sai an ka cin kai kwanni ta sun da bakin hayaki duk da lokacin nan ba a san makamai ba to sai tsohi suna ba mu labari sun kai to lokacin nan na da mutane sun ka sabko wasu ba su tsaya ba sai a ta kulki sai sun zo sun kai zama wannan wannan sun ka ci kwannin nan to kuma sai sun ka biyo labin gazura an ka sun ka sami shi kyauta wanga bangare da nan kenan tun wannan an ce lokacin nan su mutanen gazurawa duk abin da ya faru kwanni sai an yi ta da su eh gari abin da maiya na gafsan ka faɗa mana to muna musan kamar mutanen gazura yanzu wa'anni irin kabila da wajen irin kabila akwai cikin wannan gari to mu yanzu ba mu da wata kabila cikin garin ga abin da dai dama mun ka sani duka da gama watsayen gari na gazuranci sai kwanneci shi na mun ka sani gobarci eh shi na mun ka sani dan ko hillani dai ba mu da hillani wanda a cikin kaman takardun a shiga hillani na gazura na sai dai mun zama na sun ka na yanzu ga ya amma ba mu da kabila to akwai banda yalla noma akwai wani abu wanda mutanen garin kai to banda noma akwai masu da'a kuma suna noma irin wani aikin na cigaba yanzu kasa na aikin rani na albasa amma dai noman shi ya ba da kaji eh sai sana'a eh to yanzu nan gazurawa akwai walla wata al'ada wadda agga garin wanda duka in aka kewaya banda nan babu inda adda wannan al'ada ko wata hikima ko wata martaba ko kuma wani abu canda canda akwai al'ada wadda mun can canda ana yi wa tun da dadewa eh ba yanzu gaba saboda an ce al'ada abin da ka gaski shine zakodi wanga duci gashi da akwai wata addu'a nan to can na da na da na da ma hausa hatsa ka sannan da addini bai yi hausa hatsa na ka sani to akwai wata addu'a nan wadda an gaji akwai wata iskanya wadda aka wa yanka can da hawa mun da suna muna jin ana hada muna eh to an ga sai bisa ta akuya an ga dauren kan nan to akuya nan ba a yanka ta ita ka yankwance da kanta sai ta gona ta nan a yanka ta to wannan lokaci an ce ko da hawa an kawo da yaki garin gazuwa ba a ganin shi sai shi bacci sai shi bacci ba a ganin shi ko an zo an ce wurin cin gari ne an ga taho a ci gari to ba a samu wannan gari Eh. to yanzu wannan addu'a akwai ta addu'a yanzu ko babu min yanzu wannan duk duk duk yanzu sai shekaru wannan abu an yi jifa da shi an bar wannan al'ada an bar wannan al'ada komi babu ko da mun kai wayo da yanzu an bar ta mu eh an bar ta don an bar ta wannan to muna yi musan kamar yanzu yalla wannan gari na gazura ko ta matsala wadda za a ce yana da ko ta ruwa ko ta hanya ko ta likita ko makaranta ko wani abu wanda kuke son a magance ba to muna da babban matsala yanzu abin da muke da matsala shi dai hanya muka so na farko hanya da ina da ina zuwa mana wani dai zuwa nan garin gazura ita muka so sannan muna son kamar makarantun ne namu ina ganin tun zamanin sai da an kai mana gina kamar ya mu gina sai dai abin da mun gina da nan ba mu da gina da an kai mana ka da abin da matsalolin sannan akwai mai matsalolin mu kuma mu yanzu mu manoma muke to amma yanzu in dukka kaka ta kai kuma babu zama lahiya gare mu sai mun noma abinci isa wurin ɗiba shi sai maki a zo kauce su bar haka mu kaji abin da babban matsalar mu mu dai mun sani duk dai wanda shi bai yi karatu ba ya abin da so in ya noma abin shi ɗebe in ya ɗebe abin lahiya Allah shi ke sai wanda dogaro mu kai ne amma ga yanzu in mun kai noma ga sai su gayya da sun kayo gayya in lokaci ya kai baka da hali ko karacin gonarka laci ya kai ashirin ko talatin da dukiya kaka za ka tare su kana kallo noman da kai sai a canye shi a wace barka mun na so a yi mana maganin wannan shi ya zama matsala gare mu tun da yanzu wanda aka canye ma dai gonaki da dawa shi na gani a canye ta ba shi da iyakacin cikin fadaman tun da yanzu ga ganin yanzu da an ce makiya sun ji donan kayar gagata ta gabaci to wai duk abin da akwai cikin daji ba tare da su yi ba lana guda sun lalata daji na su kawo sai nan bakin garin gana mu ka ji abin da sha mun kai babban tsalan masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka zo karshen wannan shiri mai suna da dan gari wanda a yau ni Haruna Mamman na bako daga nan gidan rediyon Niya FM ta birnin Kwanni ne gabatar muku muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya samu sake saduwa da alkhairi sai kuma wani karon idan Allah fa ya yarda masala. je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi ban shan fura ban cin goro kuma ban gawa kumin shayi ban shan fura ban cin goro kumin hawa kumin shayi shayi

marawe soyayya tsaf ita ta sani ina waka domin na gane sannan na san da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.